ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل a ranar da Allah zai tara mashirkai masu ƙaryata tashin alkiyama kuma ya tara duk abubuwan da suke bauta mawa koma bayan Allah sai a ce ma abubuwan da suke bauta mawa don tsoratar da masu bauta masu a ce da su shin ku ne kuka batar da bayina ta hanyar yi musu umarni su bauta muku ko dai su ne suka bata a karan kansu